فقال من قبل نافلتين wanda bai rama sannan na ɗan sabba'in ko tamanin in boko ne wata ya bai zama amma malamin addini na nan ban da dariya ina ya samu suka fi kowa ya dandan abin ya bubban hausa na sama sama ake ake ya da fushi ko kowa ya fi da rika da ibara Allah shi dole mu gyara wannan matsala dole mu gyara wannan matsalar musamman masu awa muna awan kafi muna awan sunna muna awan sunna dole mu tauri mu dinga yawan malamin yawan wannan abin na kariya iyalin adi ta bai wa alai lina uku akan wannan fallafin ibili mamaruka hani na mazan na mai amai kamar da ta ko zai zama duk ne cikin ke usman ne yakan wanda lafi da da su illa an tambaye ma kan wannan abin kullana innahu yawm walida fihi sabida na kawai shi ne ranar da aka yi annabi mu ne mana na aina da shukran lillahi ta'ala an sabena ha ha mutum cin dan alhamdulillah san da ke shan waye da hawan da kuma kashin da yake da yake da yake a kotsa gobe ana mara abu da yana cewa in ban da ba don abu uku ba da bai fata rayuwa daga cikin su a gina da irin wannan lokaci inda za ka ji ka sha ruwa ka sha ruwa ka rafu inda za ka da shi ina fatan Allah ya kai shi wannan lokaci ya aure da muna da sai ka lokacin da ta mu da ruwan sanyi tanadan kaza tanadan kaza ina na kili dole mun da wannan bin sunan nan to dole fa mu babban da kana wallahi ba dole da yake na ina ba kullun kin abinci ina na bala ya ke ake ba na zaka ce a to yanzu jihadi na jihadi ba an yadda a ci don ayi karfi Allah ina wani lokacin zafin na nuna juriya da yin abu da نغسل يديك غير أن أرداف الروائد لا يصومونه شيء من الصيام لما كنا ما هو مولود بابا من منها لأن الصيام فيه مقاومة الجهاد بأقول فتونا فتونا والمال الأمر جهاد الأشداود في الأزمة جاء الله إلا عن الترى كارجي ما أجنبتا ألوكسو لك يتبقى da wannan ranar kafin kishin kai kamar kamar bakin kai ban shi من لذة الطعام والشراب جدا كذا من كذا إن شاء وهم يريدون ذلك وصلى الله عليه وسلم فتعارض الشيطان manufa biyu kai kawai fa hafaru ma ya tsaya na alalwa ya hibbulla suka zaɓi abin da suke wata abin da Allah ya so وهي زلة عند ذوي البصائر والنهي وندك أنت نفاق ونظام وحنكا والثاني النبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمي يوم ولادته صلى أن يبارنا أي هو في أبن وهو اليوم الثاني عشر من ربيع وطمأن بارنا أجعل شابي ربيع الأول في بدي بنا أي في بدي لا إن صح أنه كذلك وإنما صام يوم الاثنين alladhi yataqarrab mai kasaro in gaskiya ne wanda yake maimaituwa maji'ahu fi kulli shahrin arba'ama in kun gaskiya ne akan annabi ke bi to duk ba wata bai azumi ko na da laifin da wa bina'an ala hadisi marabe la awwal mutumadiga amalan da wani aiki ma yani da wani yau ne da wani ne a me kullu ko ne duk kan sati yo akbar an tabara ka ana auka sai wa Allah ya yo manzo Allah ya tasirin da amali gyara aikin manzo Allah manzo Allah ya yi aiki ya yi kurakurai an masa gyara kuma a kaba sahaba ya mula nan wannan kwa in kana wani ya zubin da ta'ala wa talisu na uku halin nabiyu sallallahu alaihi shin manzon Allah lamma kama yawmal itinain da ya azumin litinin shukran ala ni'matil ijadi wal imdadi wa huwa takrimuhu bi ba'athatihi shine karama shi da aiko shi ne ila nasi to ba guda bi ne rana aka aiki shi rana aka aiko shi karama aiko shi ne eh, nasi ka fatan bashiran wa nadira adafa ila siyam ihtifalan kan ihtifali arbabil mawalidi aka zo aka lika walima irin walima yan mauludi من تجمعات ومدائع وانغام وطعام وشراب فالجواب هنا أنصار كما وإنما اكتفى بالصيام النبي يا أزميني كوي فقط إذا لا يكفي الأمة ما كفى نبيها إذا شينتو ينزكنا ألا يكفي الأمة ما كفى نبيها yanzu يعني الامه da isa manzon الامه ba zai isa al'umman ba ya ishe me ya ishe ta azumi wa ya sa'uha ma wa sa'ahu abin da ya yi sama Allah ba zai isa al'umma ba ba wa hal ya kadiru akilu mai hankali yana da iko an ya kula la wa idan falam faliman ikhtiyatu to duk me ake ta'addanci akan magana manzon Allah ala shari'a akan mai shari'a والتقدم بالزيادة عليه أقال رفع أبكى من ذي والله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه أظن ما بيقول كده شيء تقولي وما نهاكم عنه فانتوا أظن كو أنا مكوكو عنه ويقول في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا يا masu imani la taqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kada ku ce gaban Allah ai ba tafiya ne ba kada ku yi ƙari akan abin da Allah ya tsara kada ku yi ƙari akan abin da manzon Allah ya tsara kaga ƴan maulidi sun yi ne sun yi ƙari wattaqu Allah ku kiyaye Allah inna Allah sami'un Allah na jin abin da kuke faɗi alimu ya fa abin da ku aikata wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ya kuma manzon sa na cewa iyyakum wa muhtadatil umur na muku gargadin kirkiran abubuwa fa inna kulla muhdathatin bid'a duk wata kirkira bid'a ce wa kullu bid'atin dalala wa yaqulu inna allaha hadda hududan fala ta'taduha Allah ya yanka iyakoki ka kuke ta wa farada lakum fara'ida ya wajibta muku wajibai fala ka Allah ya haramta abubuwa fala wa raka shi ya yi shiru da wasu abubuwa sai gari yan ba manta waye ba yana san ya kyale mauludin nan walakin rahmatan lakum tausayi ne gare ku faqabaluha ku karbe su haka wala tabhaku an haka da ku tattauna to nan tun da an riga an gama izalantar da mauludi min alifihi ila ya'i an gusar da shi wasu jama'a bukan ta an yi fa wasu kan an yi fa a tarbiyya ta tasfiya ko a tasfiya ta tarbiyya to an safi me ya rage sai tarbiyya sai tsayar da sunna